shirye-shiryen ranakun da suka gabata shirin fagen gasa kamar yadda aka sani yana zuwa muku ne kai tsaye daga wannan tasha ta africa tv 3 a tafarkin rayuwa wanda ni muhammad salih harun nake gabatarwa hakanan shirin yana zuwa wa masu kallonmu da sauraronmu kamar yadda yake zuwa musu akwatin talabijin ɗinsu hakanan yake zuwa kai tsaye a shafukanmu na sada zumunta musamman shafin facebook shirin fagen gasa na yau yana kunshe da tambayoyi guda talatin hakanan a cikin jerin waɗannan tambayoyi da muke da su guda talatin akwai tambayoyi mabambanta kama daga tambayar da ke da alaka da ɓangaren addini da tambayar da ke da alaka da ɓangaren al'amura na yau da kullum a ɓangaren rayuwa kenan da kuma tambayoyin da ke da alaka da ɓangarori na harsuna kama daga harshen turanci larabci da hausa hakanan kuma akan taɓa ɓangaren lissafi da sauran bangarori da idan muka zaɓi lamba ko aka kira ka zaɓi lamba za a ci karo da su insha Allahu ta'ala muna fatan alkhairi ga dukkanin masu kallonmu da sauraronmu wannan wata na ramadan yadda muka ga farkon sa lafiya allah ya sa mu ga karshen sa lafiya allah ya sa mu kasance cikin waɗanda suke yin ibada karɓaɓɓiya ya kuma sa mu dace da dukkanin alkhairan da ke cikin wannan wata musamman daren lailatul qadri kamar yadda muke faɗa a kullum tuni wannan wata ya riga ya fara mikewa da tafiya inda yau muke sati guda cif da fara azumi wanda yau idan muka kai mun kai bakwai daidai kenan fatan mu dai shine allah ya amsa mana kuma muna maraba da dukkanin masu kira waɗanda ke da sha'awar su kira akwai lambobi guda biyu da suke bayyana a gaban akwatunan talabijin ɗinku wanda za ku iya samun damar shigowa kai tsaye a cikin wannan shiri ta waɗannan lambobi da ke bayyana a gaban akwatin talabijin ɗinku insha Allah ta'ala dama ce ga dukkanin masu sha'awar su samu shigowa sawa'un maza ne ko mata ne manya ne ko yara kowa yana da damar ya shigo domin ya gwada tasa bajintar domin shirin na kowa da kowa ne musamman aka samar da shi domin wannan wata na ramadan domin a ƙarfafa 'yan uwa masu kallonmu da sauraronmu mu da tambayoyi masu ma'ana kama da wato daga abin da ke da alaka da addini na'am salamu alaikum ga kira ya fara shigowa na'am bismillah malama tambaya ta uku tambaya ta uku mm. to sunan malama hawa mustafa. hawa mustafa ko daga wace jiha kenan jigawa to masha Allah malama Hawa'u Mustafa kin shirya tambaya ta nawa kika ce ta uku to masha Allah ga tambaya ta uku nan zuwa malama Hawa'u Mustafa daga jihar Jigawa Hawa'u Mustafa daga jihar Jigawa ta ce ta zaɓi tambaya ta uku idan malama Hawa'u ta shirya ga tambayar ta nan ta bayyana malama Hawa'u tambayar ki tana cewa Mm. Ah, ta leko ta koma kenan <laughs> malam ahmad almadani a ah, yawwa ga tambayar kenan take cewa yaya sunan matar shugaban kasar najeriya sunanta aisha muhammad buhari aisha osin bajo ah, buhari <laughs> akwai hajiya khadija akwai hajiya aisha akwai kuma hajiya hafsa wace ce a ciki bi hajiya aisha kin tabbata na'am kamar dai hajiya khadija ce hajiya aisha to bari mu gani malama hawa idan amsar ki daidai ce mm. ah, ga dukkanin alamu ah, amsar ki ah, haka take kamar yadda nake gani kamar yadda alkali ya nuna hajiya aisha muhammadu buhari ita ce amsar ki Ah, muna godiya kwarai da gaske malama hawa'u mustapha daga jihar jigawar najeriya wadda ita ce farkon wacce ta fara shigowa aisha muhammadu buhari kamar yadda ta faɗa ita ce wato first lady kenan ko ake cewa ah, ita ce uwar gidan ah, shugaban ƙasa muhammadu buhari wadda ake kiranta da maman hanan maman zara maman yusuf ko yau to allah ya gara wa rayuwa albarka yau dai muna muna, muna bakwai ga watan ramadan kamar yadda muka faɗa a lokaci ya riga ya fara tafiya shin kana daga cikin masu karanta alkur'ani kullum tare da tasirantuwa da abin da kake karantawa ko ko dai kai ma kana daga cikin masu baccin dare da rana ba sa raya watan ramadan da karatun alkur'ani kada ku manta cewa watan ramadan wata ne na alkur'ani da ya kamata a ce mun ribace shi ta hanyar wato raya shi da kyawawan ayyuka kyautatawa mabukata biyan bukatar waɗanda suke masu bukata ta hanyar ciyarwa shayarwa da ma tufatarwa da kuma wato eh, ibada ta hanyar wato tsayuwar dare da karatun alkur'ani da kyautata azumin ba tare da yi da mutane ba ko kuma wato kalle-kalle ko wani abu da zai zamanto ya bata maka ibadarka ba kamar yadda ake warware alwala hakanan akwai abubuwan da ke warware azumi so idan mutum bai yi da gaske ba sai je azumi watakila azumin nashi babu abin da zai karar da shi sai yunwa da kishirwa kamar yadda ya zo a hadisi na nabi sallallahu alaihi sallama ah, rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atash illa jui wal atash da yawa daga cikin masu azumi ba su da komai a da game da lada na azumi sai yunwa da kishirwa saboda ba su kiyaye dokokin Allah ba ba su kyautata wato ibadar su ta ramadana ba wanda kuma manufa a cikin watan ramadan shine mutum ya ya samu tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya kame wato idanuwansa daga ganin abin da yake na ba daidai ba ya kame jinsa daga abin da yake na ba daidai ba hakanan kuma ya kame hannayensa daga dukkanin abin da suke masu cutarwa ma wayannan gabbai guda bakwai ka kare kanka daga dukkanin wani abu da zai zamanto ya warware maka ibadarka ta wata ramadana da su na'am malama maryam abubakar daga jihar plateau na bismillah malama maryam abubakar zaɓi lamba tambaya ta biyu tambaya ta biyu malama maryam abubakar ah, take bukata malam ahmad almadani a tafi da ita zuwa tambaya ta biyu malama kin shirya eh na shirya malam to ga tambayar kinan zuwa da tsawa to tambayar ita ce kamar haka yaya sunan ministan sadarwar najeriya ministan sadarwa na najeriya a aka ce ba a canjawa amma zan karanta miki sai ki zaba ministan sadarwa na najeriya a aka ce profesa adamu ba aka ce profesa muhammad kabiru sha'ibu ca aka ce profesa ali isa wata amsa ce take daidai a cikin waɗannan amsoshi game da eh. ministan sadarwa na najeriya eh Mala. eh professor adamu eh. kin tabbata haka amsa ke take malama maryam now kina da ragowar sakanni ki sauri idan baki samu nutsuwa da ita ba saura miki sakan uku na zaɓi malam si eh wace kenan Profesa Isa Ali? Profesa Aliyu Isa. Kin tabbata? To Malam Ahmad Almadani bari mu gani idan amsar ta daidai ne ko ba daidai bane ba. Ni dai na ganin a to ta riga ta ba gudu. Masha Allah, masha Allah, masha Allah. <laughs> amsar malama Maryam Abubakar daga jihar Plateau haka ne? wato babban ministan sadarwa na najeriya shine wannan bijimin malamin dan baiwa amma ba baban sanyin jijiya ba dan baiwa profesa isa aliyu ibrahim fantami wanda uh, yake shahararren malamin addini kuma wato masanin na'ura ta zamani shine wato ministan sadarwar tarayyar najeriya allah ya kara masa imani da lafiya da kuma tsawon kwana mai albarka uh, professor isa aliyu ibrahim fantami uh, shine babban ministan sadarwa na tarayyar najeriya malama maryam abubakar uh, daga jihar plateau kenan ta ba da amsa game da wato sunan babban ministan sadarwa ta najeriya yau da mun tsallaka current affairs bangaren wato al'amuran da ke da alaka da ƙasa kuma ƙasan mata tarayyar najeriya so duk da cewa kowa yana da damar ya shigo ya ba da tashi gudunmawar ta hanyar zabar lamba da kuma karanta masa lambar tambayar da take cikin lambar da ya zaba da kuma sauraron amsa daga gare shi mun samu mutane guda biyu daga jihar plateau da kuma jihar jigawa lambobin wayar mu dai suna bayyana lokaci bayan lokaci a gaban akwatin talabijin saboda ka kowa yana da damar da zai iya shigowa malama firdausi muhammad daga jihar kebbi wa alaikum salam wa rahmatullah malama firdausi zabi lamba tambaya ta daya malama firdausi ga ta nan zuwa ki kitare ta na'am malama firdausi tambayar ki take cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana da shekara nawa ya yi wa fati manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana da shekara nawa ya bar duniya a aka ce shekara 63 ba aka ce shekara 61 ca aka ce shekara 55 wace amsa ce daidai game da rasuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a 63 a 63 kin tabbata haka ne garki sauri fa insha Allah a 63 a ita amsa ki insha Allah to bari mu gani idan haka amsar ta ke kai masha Allah masha Allah masha Allah malama firdaus muhammad daga birnin kebbin najeriya ah, muna fatan alkhairi gare ku da ku da mutanen ɗakin gari ah, fatan alkhairi ga mutanen kebbi malama firdausi ta wakilce ku kuma an karanta mata tambaya ta mata bugu na far ɗaya fatan alkhairi ga dukkanin masu jimirin shigowa da masu kokarin ganin cewa ba a yi wannan shiri babu su ba dukkaninmu da mu da ku muna wa juna fatan alkhairi kada ku manta cewa wannan shiri musamman aka yi shi domin ku masu kira su shigo sukan shigo daga jihohi mabambanta ba zaɓinmu ba ne ba wato sa'a ce sa'a ce duk wanda ya samu damar shigowa Ah, za a ɗauki lambar wayarsa insha Allah ta'ala za kuma a karanta masa tambayarsa bayan ya zaɓi lamba sannan kuma in ya bada amsa daidai zai kasance cikin jerin wato waɗanda suka bada amsa daidai saboda haka muna maraba da dukkanin masu kiranmu daga ko'ina suke hakanan wato muna ƙara tuni kyautar mu dai ah, kowace rana a watan ramadan ga wanda ya samu damar fitowa naira dubu talatin ce naira dubu talatin ita ce kyautar wanda ya nasara a cikin jerin waɗanda suka ba da amsa daidai saboda haka a ƙarshen shirin bagen gasa a ƙarshen watan ramadan ana fitar da wato mutane guda uku wanda za a fitar da na ɗaya da na biyu da na uku a cikin jerin wayanda suka kira tun daga farkon ramadan har ƙarshe kuma suka ba da amsa daidai ana nan tattare da sunayensu za a kira wato za a tattara sunaye za kuma a zakulo mutum uku a ciki na ɗaya yana da damar samun kyautar naira dubu ɗari biyu na biyu yana da damar samun kyautar naira dubu ɗari da hamsin na uku kuma yana da damar samun kyauta ta naira dubu ɗari waɗannan masu rago ah, da za su zo a ƙarshen shirinmu na fagen gasa a ƙarshen watan ramadan muna musu fatan alkhairi kuma muna fatan allah ya bawa masu rabo sa'a shafinmu na social media ma bamu manta da ku ba ana iya legawa a akan saki tambayoyi lokaci bayan lokaci afirka tv 3 idan ka cika dukkanin sharuɗan da ake bukata muna fatan alkhairi gare ku 'yan uwa masu kallonmu da sauraro. jiya muka ce akwai wani bawan allah da allah ya masa rasuwa mutumin kirki matashi alarama abdullahi ghana alarama abdullahi ghana muna fatan allah ya ji kansa da rahama allah ya gafarta masa hidimar da yi wa alkur'ani allah ya sa ya girbi wannan hidima da ya yi ribar hidimar da yi wa alkur'ani da kuma hidimar da ya yi akan da'awa ta yada addinin musulunci mutanen ghana musamman malamai da ɗaliban ilimi muna mika saƙon ta'aziyar mu a gare ku ta wannan shiri na fagen gasa domin kira zuwa ga shigowa wannan shiri ga lambobi da suke bayyana kamar haka sifili takwas sifili uku hudu biyu tara uku bakwai hudu shidda hakanan akwai wata lambar da take gaba da wannan lamba da ita ma za a iya samun mu insha Allah ta'ala waɗanda ke da sha'awar shigowa cikin shirin za su iya kira ta waɗannan lambobi da ke bayyana a gare su domin su shigo cikin wannan shiri domin su kwada damar su idan suka ba da amsa daidai suna da damar cin kyauta naira dubu talatin idan sunansu ya fito a ƙarshe insha Allah ta'ala ah, kamar yadda muke bayani to ga wani kira ya shigo daga jihar kano uh, bismillah malam shafi'u shafi'u wane ne salamu alaikum malam shafi'u ah, malam shafi'u daga jihar kano ya shigo amma ga dukkanin alamu akwai tangarda a na'urar da ya kira ko a layin da ya kira ba ma jin malam shafi muna fatan zai kara gwada damarsa insha Allah ta'ala mutanen kano mutanen kaduna jigawa nasarawa taraba da bauchi da yobe da gombe da oyo ondo ogun osun da sauran jihohi duka muna muku fatan alkhairi ga kira ya shigo daga jihar yobe bismillah malama fatima hassan a bani tambaya na biyar malama fatima hassan tambaya ta biyar ko eh tambaya na biyar to na shori tambaya ta biyar to masha Allah daga jihar yobe bismillah malama fatima ga tambayar ki kin shirya eh na shirya tambayar ki tana cewa me ake nufi da izhari a harshen larabci izhari a ya ce bayyanawa ba ya ce ɓoyewa ta ya ce shigarwa wace amsa ce daidai bayyanarwa kin tabbata izhari fa aka ce eh izhari shine bayyanarwa a tajwidi ba to bari mu gani a larabci ma idan aka ce izhari watakila ya zama daidai da tajwidi amma dai ban sani ba bari mu gani an wasa daidai ce ko ba daidai ne masha Allah ga na an kashe ki da tafi malama Fatima Hassan daga Yobe amsar ki haka take idan aka ce al-izhar abinda ake nufi shine bayyanawa idan aka ce zahara ya bayyana kenan a yaren larabci idan aka ce al-izhar bayyanawa hata a wato ilimin tajwidi kamar yadda malama fatima hassan ta faɗa na san da dama daga cikin masu tarawa da masu bibiya na wannan shiri musamman ɗaliban ilimi suna ƙoƙarin ganin cewa sun shigo kasancewar tambayoyin dukkaninsu masu sauƙi ne kuma an yi su ne musamman albarkacin wannan wata na ramadan domin a gwangwaje su da kyauta idan allah ya ba su sa'ar fitowa a lokacin da aka zaɓo suna a ƙarshe so malama fatima hassan dai ta ba da amsar ta daidai inda ta bayyana cewa al-izhar abin da ake nufi shine wato a bayyanawa a misalin izhari shine wato ka bayyanar da wani abu ah, idan aka ce zahara ah, alhilalu kamar ka ce wato wata ya bayyana kenan dan karamin wata ya bayyana malama hawa'u mu'azu daga jihar zamfara wa alaikum wa rahmatullah malama hawa hawawu mu'azu kin shirya eh insha Allah to wacce lamba za ki zaɓa tambaya ta bakwai tambaya ta bakwai eh to ga ta nan tahe a tambaya ta bakwai malama hawawu za ta zo da tsawa ki tare tambayar take cewa a gara basa gara basa gara basa bonus bonus bonus tambaya ta nauki ka zaba malama hawau <laughs> a wala ammar gara basan nan fa to shi kenan dai malama hawa'u mu'azu ta ce gara basa kuma kullum ita wannan tambayar ta gara ba sa lambar ba ta canjawa ban san me yasa ba hawa mu'azu ita ce mai gara ba sa a yau amma kuma ba ita ce wadda za mu iya cewa ta ci kyautar naira dubu talatin ba sai an gama an zakulo wanda ya yi nasara a nan za mu gane wane ne zai ci kyautar naira dubu talatin insha allahu ta'ala a yau A masu sha'awar shigowa cikin shiri watakila na karshe ya zamanto shi ne zai iya samun wannan kyauta ta naira dubu talatin saboda haka a ta kokarin shigowa muna maraba da kowa da kowa malam aliyu muhammad daga jihar bauchin najeriya haka na malam aliyu muhammad ana yin sahur da masa ko kodai. Eh, <laughs> na'am to bismillah zaɓi lamba mala aliyu muhammad eh, tambaya ta ashirin tambaya ta ashirin malam ta ashirin kenan malam aliyu muhammad ya zaɓa mutanen bauchi idan ana wani ya ce wai idan ana yin sahur da biredi mai zai hana a yi sahur da masa to ai ka san ita ba sa musamman irin ta 'yan bauchi bata kai ta 'yan kano daɗi ba to bari mu gani dai ka shirya ga tambayar ka nan malam aliyu muhammad yake cewa abubuwan da ke warware alwala guda nawa ne eh. a aka ce guda hudu ba aka ce guda shida ca aka ce guda takwas wata amsa ce daidai game da abubuwan da ke warware alwala sauran maka sakan 20 ah, kwaya hudu kwaya hudu ne daga ciki daga ciki daga ciki a rish to mintuna ka sun cika amsar ka kuma ba daidai ba ce malam aliyu muhammad abubuwan da ke warware alwala guda takwas ne muna fatan za a lega littafin a hallari yanzu mutanenmu na sakkwata ne ko na ina ne suke cewa a hallari ko mutanen kano ne e, a koma akhdari da sauran littattafai da ke bayani akan tsarki da alwala da abin da ke da alaka da ibada domin a yi muraja'a irin waɗannan tambayoyi wani lokacin mutum ya san amsar amma kuma sai ya zamanto ya makale saboda tambayar da duk baka shirya mata ba a lokacin da take bijirowa a gare ka ba lallai ka iya mata bugun nan da wato zakakuran ɗalibai da kuma jajirtattun malamai ke yi mata ba wanda hakan kuma shi ma wani nau'i ne na baiwa ta allah subhanahu wa ta'ala ga mutane wanda a larabci shi ake kira da sur'atul badiha mutum ya zamanto yana da saurin karba da kuma saurin bayarwa a lokacin da ake bukata a tattare da shi kamar da muke faɗa dama ce ga kowa da kowa domin kira domin kira domin kira akwai lambobi da ke bayyana a gaban akwatin talabijin ɗinku saboda samun damar shigowa cikin wannan shiri na fagen gasa wanda yau muna rana ta bakwai a jerin wannan shiri na ramadan wanda kuma yau din ita ce wato rana ta bakwai a cikin jerin wato ranakun watan ramadan kenan tun daga farkon ramadan aka fara wannan shiri ba tare da fashi ba domin wato karawa al'umma karsashi ta hanyar wato nishadantar da su da kuma wayar da su da faɗakar da su da tunatar da su da kuma zaburar da su a cikin wannan shiri namu na fagen gasa na kowa da kowa na'am bismillah ah, malam ahmad muhammad daga maiduguri malam ahmad muhammad to malam ahmad muhammad ya leko ya koma muna fatan ah, zai kara gwada damarsa domin shigowa cikin wannan shiri insha Allah ta'ala ga shi nan dai muna da mutane da suke kira ta ko'ina daga sassan najeriya da ma wajen najeriya akwai masu kokarin shigowa a kasancewar tashar afirka tv 3 ta zamo hantsi leka gidan kowa ta daga cikin tashoshin da wato idan ka kama ta babu ruwanka da canja tasha idan an kawo abubuwan da basu dace ba dukkanin shirye-shiryenmu masu dacewa ne dukkanin shirye-shiryenmu masu ilmantarwa ne da tunatarwa wani ma ya ce shi ya zama malami saboda kallon da yake wa tashar afirka tv 3 duba da irin wato shirye-shiryen da suke gabatarwa da ke da alaka da addini da kuma wato rayuwa za ka samu wayewa ta addininka kuma ka samu wayewa ta rayuwa a lokacin da ka zamo mai bibiyar wannan tasha ta Africa TV 3 hakanan yaranka za ka zaburar da su su zamanto wayayyu a addini wayayyu a rayuwa ka san malam bahaushe ya ce wai kowane tsuntsu kukan gidansu yake yi na'am salamu alaikum malama asiya tanko daga adamawa bismillah eh, malama malama asiya kin shirya to zaɓi lamba malama asiya a ban lamba na bakwai lamba ta bakwai an zaɓe ta malama asiya to wanne ne ba zaɓa ba na kallo to akwai ta hudu akwai ta shida akwai ta takwas akwai ta tara zuwa ƙarshe a bani lamba na shida to lamba ta shida malam ahmad almadani mu tafi zuwa ga lamba ta shida kin shirya na shirya malam to ga lambar ga tambayar ta kamar haka tambayar take cewa yaya sunan sahabiyar nan da ta yi kuka saboda yankewar wahayi a aka ce ummu salama ba ummu aiman ca asama'u wacce ce daga cikin waɗannan sahabbai mata da ta yi ta kuka lokacin da aka ce wahayi ya dakata a ummu salma kin tabbata haka ne haka ne wani kina da ragowar sakan goma sha biyar idan kina da damar canjawa malam ummu salma to shi nan malama asiya tanko adamawa malama da tabbatar mata da amsar ta kafin mu kai zuwa ga wato Ah, to malama ah, asiya tanko ummu aiman ita ce wadda ta yi kuka lokacin da aka ce wahayi ya yanke babu annabi sallallahu alaihi wasallam wasu suna kuka ah, na rabuwa wasu kuma suna kuka saboda fahimtar cewa wahayi ya riga ya yanke wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda allah subhanahu wa ta'ala yake saukar da wahayi zuwa gare shi ya isar da shi zuwa ga wannan al'umma tamu daga lokacin da wato aka yanki wahayi wato daga lokacin da nabi sallallahu ya koma ga Allah subhanahu wataala sai zama na cewa wahayi ya yanke sai dai kuma wato maganganun da suka gabata daga annabi sallallahu alaihi sallama da kuma abin da aka tabbatar da shi daga sahabbai na annabi sallallahu alaihi sallam da kuma abin da wato malamai suka yi ijtihadi suka tabbatar da shi kamar yadda wato abubuwan dai guda biyar ne suke a cikin makasid na shari'a islamiyya na salamu alaikum wa alaikum salam na malama kin shirya eh tambaya ta sha biyu tambaya ta sha biyu malama jamila musa eh to tambaya ta sha biyu ga ta nan tafi malama jamila musa tambaya ta sha biyu tana cewa shida sau biyar a raba wa biyar a cire shidda shida sau biyar a raba wa biyar sannan kuma a cire shidda saura nawa a ya ce goma ba ya ce daya ca ya ce biyar wace amsa ce daidai shida so biyar eh a raba gida biyar eh a cire shadda daya saura nawa saura daya kin tabbata haka ne eh to malama jamila musa ba zan iya cewa amsa ki daidai bace ba ko ba daidai bace sai na ga abin da wato na'ura mai kwakwalwa ta tabbatar min da shi bismillah mala Ahmad Almadani malama Jamila ta tabbatar da amsarta Masha Allah Masha malama Jamila Musa ah, daga jihar plato wadda kuma aka ce shida biyar sau biyar sau biyar a mutum shida ka ina ma manta da tambayin almuhimmu dai saura daya amsar ki saura daya kamar yadda kika bada wanda kuma hakan ya bada damar in naɗe sunanki in saka shi cikin jerin wanda suka bada nasara suka bada amsa daidai ah, wanda kuma zai samu kyautar naira dubu talatin ba mu san wane ne ba sai a ƙarshen shirin insha Allah ta'ala a cikin wa'annan mutane da ke gabana yanzu malama ah, jamila musa ita ce ta shida a cikin jerin mutanen da suka ba da amsa daidai wanda a cikin waɗannan mutane guda shida ne muke da ikon fitar da to ga wata ta ƙara kira daga jihar katsina malama sa'adatu sirajo haka ne? eh, eh haka ne to malama sa'adatu kin shirya? eh na shirya to zaɓi tambaya ina kan tambaya ta sha hudu tambaya ta nawa? ta sha hudu to tambaya ta sha hudu ita ce kamar haka na mala ahmad almadani mu tafi zuwa to ga ta nan zuwa za ki tare ta ko? Eh, to bari in tare muke ita tambayar take cewa waye ake kira da shugaban shugaban mawaƙan jahiliya wa ake kira da suna shugaban mawaƙan jahiliya aka ce a labibu a labidu ba aka ce imri'ul qais ta aka ce nabiga wace amsa ce daidai shugaban mawakan zamanin jahiliya akwai labidu akwai imri'ul qais akwai nabiga wace amsa ce daidai a wa kenan malama sadatu kina nufin a labidu kenan ai eh. kin tabbata haka ne amsa ki ko tabbata to bari mu gani idan <laughs> haka ne amsa ki ah. to aka ce shugaban Ah, mawakan jahiliya shine imri'ul qais imri'ul qais shine shugaban mawakan jahiliya ah, duk da labidu bin antara yana daga cikin shahararrun mawakan ah, jahiliya sannan kuma nabighatu zubiyani yana ɗaya daga cikin wato masu hukunci mawaka a lokacin jahiliya amma imri'ul qais wanda shine shugaban mu'allaqat wanda wayannan wato fitattun waƙoƙi guda bakwai ko guda goma kamar yadda ake kawo su a ruwaya imriul qais shine na farko wanda kuma shi ake kira da amiru shu'ara na zamanin jahiliya wanda kuma daga cikin wakensa akwai waka da take mafi shuhura qifa nabki min dhikra habibin wa manzili bi saqtin liwa bayna ad-dukhuli fa hawmali wato shi imriul qais yana daga cikin dai shahararrun mawakan zamanin jahiliya wanda aka ce babansa sarki ne kuma shi ya zamanto ya fito mawaƙi har ya fita yawon duniya kuma a garin waka aka kashe mahaifinsa aka zo aka gaya mai mahaifinsa ya rasu cikin gidan giya yana buge yana shan giya aka zo aka ce masa mahaifinsa an kashe shi ya yi ajiyar zuciya ya ce mahaifinsa ya tozarta shi yana ɗan ƙarami amma kuma ya ɗora masa fansar jininsa lokacin da ya zamanto ya girma ya ce yau kan ba za a bar shan giya ba amma gobe kuma ba za a sha giya ba ya ce yau za a sha giya gobe kuma za a fita ɗaukar fansa wannan shi ake kira da imri'ul qais wanda wato shahararre ne a gurin ɗaliban larabci da malaman larabci da masu bibiyar adabi na larabci A imriul qais kenan wanda malama sa'adatu ta bada amsa shi ba daidai ba na'am to ga wani kiran ya shigo malama zainab abdulrahman daga Azari eh, haka ne to malama zainab ki nisanci ki rage muryar akwatin talabijin ɗinki ko ki nisa da ita ok to tambaya ta hudu a ah, malama zainab abdulrahman daga azare ta jiga ta bauchi kenan ko eh? daga jihar bauchi kenan ko eh. tambaya ta nawa tambaya ta hudu tambaya ta hudu tambaya ta hudu mala ahmad almadi na'am ga tambayar kinan malama zainab tambayar ki tana cewa a shekara ta nawa aka yi yakin uhudu a shekara ta nawa aka yi yakin uhud a wace shekara aka yi yakin uhudu a aka ce shekara ta takwas bayan hijira ba aka ce shekara ta goma bayan hijira ca aka ce shekara ta shidda bayan hijira wace amsa ce daidai shekara ta kin tabbatar haka amsa ki take to bari mu gani idan haka amsa take malama zainab abdulrahman to malama zainab abdulrahman amsa ki ba daidai ba ce a shekara ta takwas bayan hijira wato a ita ce amsar da take daidai shekara ta takwas bayan hijira a wannan shekara aka yi yakin uhudu ko ko yakin badar ne kamar yadda dai muke faɗa akwai muhimman abubuwa akwai muhimman wato darussa da ya kamata a ce musulmi ya wato wayi da su a matsayin shi na wanda yake a musulmi da yawa daga cikin mutanenmu sukan mai da hankali wajen bibiyar wato fina-finai masu dogon zango musamman da suke taka rawa a wannan lokaci na yanzu wanda kuma hakan yake sa su mantawa da wato wasu muhimman abubuwa ma da ke da alaka da addinin su wanda kuma hakan yana daga cikin wato shagaltarwa da mutane ke yi wanda bata dace ba ko shagaltuwa shi yasa Allah subhanahu wataala yake faɗi a cikin alkur'ani yake cewa iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun wato hisabin mutane ya kusan tabbata a kansu abinda ka shuka abinda ka aikata na hisabi an kusa a maka hisabi amma kuma ba ka lura da haka saboda ka shagala wanda wannan aya tana yin nuni akan cewa alkiyama ta kusa kuma hakan yana yin nuni akan cewa kamar ana tsinkayar da kai kai aikata alkhairi ne kafin lokacin mutuwarka domin mutuwa tana zuwa ba shiri malama aisha abubakar daga jihar sokoto salamu alaikum na'am malama aisha abubakar kin shirya na shirya to ga wacce tambaya za ki zaba wacce lamba za ki zaba mu ta yi zuwa ga lamba lamba ta sha shidda to ga lamba ta sha shidda nan ta hanyar ga ta nan ta tahowa tambayar ki malama aisha kina ji na kwarai ko eh? tambayar ki take cewa ki saurare ni inda kike akwai hayaniya malama aisha eh, shekara nawa banu umayya suka yi suna mulki shekara nawa banu umayya suka yi suna mulki a aka ce shekara ta 102 shekara 200 suka yi suna mulki ba aka ce shekara ta shekara 91 suka yi suna mulki ca aka ce shekara 80 suka yi suna mulki wace amsa ce daidai a cikin waɗannan amsoshi a'a ba a canjawa zaɓi idan kika yi sa'a sai kika kin ci ba ba shekara 91 to bari mu gani idan amsar ki haka take malama aisha abubakar daga sokoto ta ce ba shekara 91 banu umayya suka yi suna mulki masha Allah masha Allah masha Allah malama aisha abubakar amsar ki haka take banu umayya sun yi shekara ɗaiɗaiɗaiɗai har 91 a suna mulki a daular musulunci wanda kowa a cikin mutane yana da alkhairi kuma yana da sharri amma kuma wato daular banu umayya tana daga cikin daulolin da suka taimaka wajen wato yada addinin musulunci da kuma hidimtawa wato addini na musulunci wanda ana nasabta wannan daula zuwa ga wannan bijimin sahabi wanda ya fice wajen rubutawa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi kuma wanda yake ɗaya daga cikin sakatarori na annabi sallallahu alaihi wasallam wato muawiya ibnu abi sufyan shine jagora ko kuma shugaba na wannan daula ta bani umayya da ta rike shugabancin musulunci har shekara ta shekara 99 bayan wato khilafa ta halifofin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma wannan ne za mu tsallaka social media domin lalubo waɗanda suka samu nasara a shafinmu na social media malama khadija sharif malama khadija sharif khadija sharif daga shafin social media ita ce ta ta daya wadda kuma za ta samu kyautar naira dubu hudu insha Allah ta'ala na biyu gashi nan kwamfuta tana lalubowa shine malam ahmad bai malam ahmad bai haƙi shine wanda ya yi na biyu da malama khadija sharif da kuma malam ahmad bai haƙi su ne gwanaye ko gwarazan shafinmu na musafakar da ta gudana a shafinmu na facebook saboda haka insha Allahu ta'ala za a gwangwaje na ɗaya malama khadija sharif da kyautar naira dubu hudu na biyu kuma za a gwangwaje shi da kyautar naira dubu uku da ɗari biyar yayin da a nan akwatin talabijin kuma wanda na ɗaya zai samu kyautar naira dubu talatin wanda har ya zuwa yanzu ba mu kai ga fitar da wanda na ɗaya ba amma da kowane lokaci daga yanzu kamar yadda na lura za a iya turo wanda zai zo ya zakulo da wannan mutum ko wannan mata ko wannan baiwar allah ko wannan bawan allah da zai samu kyauta ta naira dubu talatin a ban sani ba ko da sauran lokaci da za mu kara amsa kira mun samu kiraye-kiraye daga jihohi mabambanta kama daga jihar jigawa da jihar plateau da birnin kebbi da kano da yobe zamfara bauchi borno adamawa katsina da sokoto waɗannan su ne jihohin da suka samu damar shigowa a yau kuma tuni aka bani damar in fitar da wanda ya yi nasara da kaina na so a ce turowa aka yi saboda kada masu kallo su ce na zabo wani ban zabo su ba amma tunda dai an bani dama to zan cakuɗa zan cakuɗa sannan kuma sai na fitar da wadda ko wanda ya yi nasara insha Allah ta'ala kamar da kuke gani a nan na gama cakuɗawa zan kuma saka hannu in ɗauko wanda ya yi nasara allah ya bawa mai rabo sa'a zan rufe na kafin in je ga ɗauko wanda ya nasara ku biyo ni bismillahi bismillahi bismillahi bismillahi bismillahi bismillahi to ga dai shi na ɗauko na ɗauko wanda ya nasara wanda zai samu kyautar naira dubu talatin ko in ce wadda ta yi nasara wadda za ta samu kyautar naira dubu talatin gashi nan da yana ta barewa ina ta barewa na bare amma ban ga suna ba bari in juya malama jamila musa daga jihar filatin najeriya ita ce wadda ta samu kyautar naira dubu talatin a cikin shirin fagen gasa na yau malama jamila musa muna ta yaki murna muna kuma wato yi miki fatan alkhairi tare da fatan za ci gaba da ibadar watan ramadana lafiya malama jamila musa daga jihar plateau jos kenan ita ta samu kyauta naira dubu talatin a cikin shirin fagen gasa na yau kuma duka-duka da wannan ne muka zo karshen shirin namu na fagen gasa a madadin daukacin yan uwa da suka taimaka wajen isowar wannan shiri gare ku da kuma wato mai gayya mai aiki ita tashar ta africa tv 3 da kuma ni na gabatar da wannan shiri muhammad salih harun nake cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu sha ruwa lafiya mu kasance kuma tare da ku a cikin shirinmu na gobe da misalin garfe uku insha allahu ta'ala Allah ya maimaita mana da alkhairi